Duk da kasancewar sami cika da alfanu wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar mahukuntan Ingila inda kamfanin ke da mazauni sun ce kamfanin Sumina ba ta yi wani abu a zo a gani ba. Ba mu ga aikin da suka yi, lalle kuma da Iranan shekara nawa. ko likita ba su ba yan izini ba talakawa ba su ga amfanin ta ba dai ga masala talakawa wajen kiwo ga masala talakawa wajen lakon ga masala talakawa wajen wajen likita akwai masaloli da yawa ingar hanya wannan da suka yi wannan ingar da zai wannan ta lalace ruwa sun fata ta ga hanya wanga ta ta marraba zuwa ingar ita ma gudo wannan ya mutu. Tsawon shekarun da ya shafe yana gudanar da ayyukansa masu fafataka da kare hakkin bil'adama sun ci ayyukan kamfanin sun yi illa matuƙa ga muhalli Muhammad Ashel. Lokacin nan sun yi ramuna da yawa bisa cikin dajin nan wanda sun haddasa shanu menene na mutane suna fadawa cikin ramunan nan an doki dan ma'aikatan da aka doka wannan kenan kun gani mu ba shi bane yanzu muke so abinda muke so su ma matasan makyaya. wanda zai sa su rike kansu abubuwa ne wanda ya kamata yanzu a sha musu kunne a kansu. Sai dai jagororin da suka rika kamfanin a wancan lokacin sun ce gabanin tsayawar aiki sai da suka yi kokarin magance wani bangare na matsalar mai nasaba da gurɓata muhalli. Ta da nike ta ne magani abu da ni da ya Kuna so ku ce kuka da kuka gyara wurin kahin ku sai kenan. A nan na ba zan ce ba zan ce haka ni. A shekarar hudu kamfanin wadda kasar China ke da kaso mafi girma a ciki ya rufe kofofinsa a cikin wani yanayi na ja'in ja tsakaninsa da tsaffin ma'aikatansa. Malam Idrisa ɗaya ne daga cikin tsofaffin ma'aikacin kamfanin. Akwai ma'aikata da yawa wayanda kama ba su san yadda za su kare kansu bisa ga wani hatsari ko wani abu. In ma hatsari ya faru da kai, kakin a zo a samu a yi abin ganka aiki ne babba. Na biyu kuma sante karafuna ize wanda ake zubdawa bisa shara mutane na zuwa suna kwasowa suna kaiwa cikin gidajensu suna amfani da su wasu ba sani ba abun ganda a ciki kuma yana cikin harkar sante gamayya kan kungiyoyin jihar agadas da yanzu haka ke da takardun shari'a game da sauran kamfanonin da ke aikin a karkarar uranium sun ce shi ma kamfanin na somina na daga cikin waɗanda suke yakar munanan halayensu sido mamadu mamba ne a komitin iranium guba ce wadda yake ba ta wasa ba don insha allahu yadda muke eh, katsantsa da somida yadda muke takatsantsa da su uranu haka ita ma za mu yi takatsantsa da ita muna fatan su yi aiki cikin ka'ida don ka bisa kan wannan kwaskara zamun gamu muna nan muna ayyuka saman kan shi eh, za mu ga yadda za mu ciwo kan abin insha Allah. a cikin sabuwar yarjejeniyar da aka kula akwai batun samar da wutar lantarki ta hanyar amfani da makamashin uranium umar sani agadas rfi hausa